ba a yadda ka zama ɗan fasa ƙaurin abin da zai gusar da hankalin jama'a ba abin da ba a yadda da shi ba ka shiga harkar sana'a wacce musulunci bai yadda da ita ba yanzu akwai waɗanda za su iya yanko kawunan mutane saboda su nemi kuɗi akwai su ko babu yanzu an kai matsayin da wani sana'a su shine sai da kawunan mutane akwai waɗanda su kuma sun san kasuwar kuma sun iya zuwa su sayo akwai wanda farfesun dan adam za a masa ya sha saboda yana da kuɗi kuma zai biya akwai wanda jinin mutum zai sa a kawo masa za ka ji an ce an kwakwala idon wani ka ji wata mata an yanke nononta ka ji wani an yanke al'aurarsa wata mata an yanke farjinta ga bala'i nan iri daban-daban kala daban-daban ana shiga saboda a nemi kuɗi ba da daɗewa ba a nan cikin garin abuja wani ya ɗauki wata yarinya ya tafi hotel da ita wani matashi ya je zina da ita da za a yi zinar ta bukaci a kashe wuta yake ba za a kashe ba ashe shi ba zina ce damuwarsa ba yana so ya kalli al'aurarta ne akwai wani boka matsiyaci ya ba wani mai kuɗi wani lakani na neman kuɗi amma lakanin da fata farjin mace za a haɗa shi aka kuma kwatanta masa irin yanayin wanda ake bukata shi kuma sai ya samu matasa ya rarraba musu kuɗi ya ce su je su yi ta zina da 'yan mata har a samu wacce ta cika ka'idar in an samu wacce ta cika ka'idar akwai wani garin magani da bokan ya bayar za a barbada sannan a sa wuka a farke shi a kawo mashi shi kuma zai biya ko nawa ne kuma sai ya zama na wannan da ya dauki wannan matar da ya je sai ya ga bukata ta biya irin al'aurar da take da ita irin wacce ake bukata ne da gari ya waye sai ya buga waya wani abokin shi sai ya zo hotel din sai yake gaya masa bukata ta biya yanzu haƙa ta cimma ruwa an samu irin wacce ake bukata ya za a ce kai kai mun gadin ta ni kuma zan je in karbo garin maganin a wajen alhaji sai mu zo sai mu barbada da tsiya tsiya mu sa wuka mu farke mu diba mu tafi da yare suke magana ashe sun yi rashin sa'a yarinya tana jin yaran daga nan yarinya ce ta gane ta kawo kanta cikin bala'i kuda wajen kwadayi akan mutu ta kawo kanta gidan mutuwa da kanta bayan ya tafi ta tsaya ta kalli wannan kato ta gaba za ta yin fada da shi ko kokowa da shi ba sai ta ce za ta shiga banɗaki ta wanka shi da kansa ya ma mata ruwa gidan rediyon nagarta da wasu kafafen watsa labarai duka sun yada labari karshe da ta shiga banɗaki ta kulle kofa sai ta ɓalla windo sai ta dirko ta windo ashe tana bene mai hawa uku ne ta dirko daga can tana faduwa ƙasa ta karye a kunkuru ta karye a kafa ta yi raunuka amma bata mutu ba masu gadin hotel suka zo da gudu aka tattara ta bayan an tattara ta aka tambaye ta me yake faruwa ta bada labari nan take aka je a guje aka kwankwasa yana bude kofa aka kama matsiyaci aka rike shi ana nan rike tare da shi aka kira yan sanda suka zo cikin farin kaya aka zauna ana jira wancan wanda ya je ya kawo kullun magani suna zaune kuma sai gashi da kullun maganin sa a hannu yana isowa shi ma aka damke shi yanzu wasan da suke bada labarin kafafen watsa labarai mutumin da wato mutanen guda biyu duka suna hannun 'yan sanda ita kuma yarinyar tana asibiti shi kuma alhajin an tafi ana neman sa a wancan lokacin an kama shi ko ba a kama shi ba a wancan lokacin shine ban sani ba ku ga abin da mutum yake yi wai saboda a samu me saboda a samu duniya ku je asibitoci mace ta haifi jariri ta ɗauki cikin wata tara tana cikin wahala da bala'i zama da kyar tashi da dabara ta je asibiti ta haihu wani wurin da nas nas na asibitin za a haɗa kai a sace wannan jaririn da ta yi dakonsa wata tara ta sha wahala wajen naƙuda tana iya mutuwa a wajen naƙudar Allah ya tsallakar da ita bata mutu ba a sace jaririn wani matsiyaci ya ce a kawo masa jaririn za a yi tsafi tare da shi saboda a nemi ne saboda a nemi duniya saboda a samu kuɗi saboda duniya a sace jariri a je a yanka jariri jaririn da bai san hawa ba bai san sauka ba kai saboda duniya akwai waɗanda suke zuwa makabarta a je a samu kabari a tona kabarin mutum ya mutu an masa wanka an sa masa likafani sai a samu wani matsiyacin malamin tsubu ya ce za a haɗa lakarin neman duniya amma sai ya haɗa da sabon likafani da daddare mutane su shiga cikin makabarta a tona kabari a ciro gawa a cire likafanin a je a kai saboda a nemi ne saboda haɗa wani lakani na neman duniya kwanakin baya a gombe an taɓa samu wanda aka kwakwale wa ido saboda neman duniya na je wani gari wa'azi a cikin jihar jigawa na samu yarinya karama aka kama ta aka yanka ta yankan rago aka gutsu da kanta saboda me saboda neman duniya kes ɗin ya je kotu an dade ana shari'a a kai kamin wato kotu ta dauki matakan da ta dauka kai. mutane komai za a iya shiga saboda a nemi duniya akwai wacce aikin ta zina saboda neman duniya abin bakin ciki wata ma mata aure ka ji mata aure za ta iya barin gidan miji ta tafi ta je ta zina saboda ta samu me saboda ta samu duniya ba da dadewa ba ina gaya muku a nan Kano wani likita ya dauko matar banza ya zo ya kwanta da ita a hotel cikin dare kuma ta mutu ya rasa yadda zai ya buga wani DPO waya DPO ya taso ya zo DPO aboki shi yace ga halin da ake ciki yace me ya faru yace shi dai ya ga ta shafa wani turare turaren kuma yana da karfi bai sani ba ko tana da asma sai ƙarshe ta samu attack ta mutu a cikin dare aka dau hansa dinta ana bubbugawa sunayen da ke ciki ƙarshe sai gashi ya tabbata matan mata aure ce da mijinta da uwarta da ubanta wai ta nemi izini wajen mijin za ta je ta dubo yan uwanta ashe ta taho kuma ta lifayan da aka sa can karkashi kuma ta ɗame ne tana fita aka cire hijabin aka sa a cikin jaka aka je aka tare inda mazan banza ke ɗiban matan banza aka ɗauke ta aka je da ita kuma ta mutu a hotel daga nan kuma sai da Allah yi mijin ko sallar jana'izar ta bai karba ba ku je nan abuja ku ga matasa hotel ake kama wa matasa yadda ake kama wa karuwa hotel saboda ana luwaɗi da su wasu kattin banza su zo su ɗauko su saboda sun samu kuɗi ta hanyar banza su ɗebo matasa a je a kai shi a kama masa hotel ana luwaɗi da shi a faffarka masa ta kashi wai shi tunaninsa zai samu kuɗi zai samu duniya saboda tsabar lalacewa ku je abuja akwai inda matasa suke yin layi mata musamman matan manya mijin kullum yana wajen conference gobe yana seminar jibi yana workshop gata yana abroad cinta special assignment gata engagement bai da lokacinta gaba daya kuma ta san duk inda ya je zina yake saboda haka ya bata certificate ita ma ta zina da wanda take so mata haka za su zo da manyan motoci a zo da jeep ko a zo da camry ko anaconda ko wata rushe mota a taho a zo ana duba samari ta duba ta ga wanda ya mata ta dauko ta kai shi shagalin ku a sai mar abinci ya ce cika cikin sauri katan banza daga kauye ta tafi ta kama masa daki a sharaton ta sa shi ya wanka ta shafa masa turare yayin zina da ita ta biya shi san inda dare mashi wai matasa ya ke je ta ubansa noma a ƙauye wai ya zo ya yi layi Abuja wai mata sun zo suna dudduba shi kowace ta zo tana leƙa shi tana dudduba tana juya mu gani shikenan ya juya wani ta fi son dan dukurkuri wanda ya kama ƙasa wani ta fi son dan dogo mai shanyayen ciki wani ta fi son wani dan siriri mara duwawu duk saboda mai saboda neman duniya to irin wannan neman duniya shi ake cewa neman duniya na bala'i hanya ta uku kuma shine ya zama duniya ta samu ta shiga hannunka amma kuma saboda tsabar kaunarka da duniyar ga kuɗin ka samu amma saboda yadda zuciya ka ta faru da kuɗin ga musulunci yana kuka baka iya taimakon shi musulunci yana kuka baka iya bada gudunmuwa islam yana ina masu agaza masa babu yaran musulmai na son su samu ilimi ya gagara ubansa na cikin talauci bai ya daukar nauyin karatun shi babu wanda zai iya shigowa ya bada gudunmuwa domin karatun ya yi. ba masallatai ka shiga masallaci ka ga masallaci abun ban tausayi ka kalli liman ka ga ya koda ya kanje ba masu dan masa fanal bitin da dan wul da ka je makarantar islamiyya ka samu ba a rufe makarantar saboda malaman an gagara da su albashi marayu suna mutuwa da yunwa ga kuɗin a hannunka ka gagara taimakawa ina faɗa muku ɗaya daga cikin masu kuɗin mu a nan Najeriya ya tafi Saudiya sai yake magana da wani balarabe an samu wani bahaushe yana yin tafinta su yana fassarawa mai kuɗin yake ce masa balarabe yake tambayarsa ya kake a Najeriya ce a ah, ni businessman ne shi wannan yana fassarawa balarabe sai dan kasuwa ne a Najeriya akwai kuɗi harkoki na tafiya ya ce kana da gida ya ce wa ake magana gida ya ce gidaje billahi lazi akwai a abuja akwai a kaduna akwai a ya rinka kirga mana sai da ya gama ya ce to ka taba gina masallaci ya ce me aka ce masallaci ya yi shiru ya ce to ka san komi sai Allah ya kaddaro Ko komi sai Allah ya kaddaro shi Allah bai kaddaro masa ya gina masallaci ba to ta kila ko Allah ya kaddara ma tafiya jahannama ba mu sani ba sai da larabi yana kallon sai yana mamaki yace yanzu baka taba gida masallaci ba duk gidajen kallon sai ban taba sai ba ya yace to saurara ka ji ka gani nan gurin yace eh yace zan faɗa maka ba dan alfahari ba dan ya zame maka wa'azi yace a duniya gida guda ɗaya na mallaka shine wanda nake ciki yace amma masallatai na gina wa Allah masallatai guda 25 shi kuma gida duk garin da je akwai amma dai bai taɓa yin masallaci ba mun samu wani babban mutum ya mutu kwastan ne a abuja kawai ya bar gidaje sun fi hamsin a estet estet da yake da su kuɗi da allah ba wanda ya san nawa ya bari amma da aka yi lissafi tun da ya zo duniya har ya mutu musulunci bai taɓa cin moriyar naira dubu ɗari biyu nashi ba ko san me ya bari da ya mutu matar shi ɗaya da ɗan shi ƙwara ɗaya tallin tallin iya abin da ya bari a duniya kenan kuma hatsarin ɗan namiji ne saboda haka duk dangin shi da yan uwa ba mai gado uwar shi ta mutu uban shi ya mutu ga yayu ga kanne bai taimaka musu yana da rai ba ya mutu ya bar ɗa guda ɗaya dan ya tare saboda haka ita matar da ɗan daga nan sai yayunta da kannanta shikenan Allah ya kargiwa yanzu za a sha nama suka ci gaba da fantamawa da kuma kuɗin nashi shi kuma yanzu sai an je lahira a sanya za a kwashi wannan shine neman duniya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarga shi ne neman duniya da alkur'ani mai girma ya kushe alkur'ani mai girma ya suka a kansa ƙur'ani mai girma ya zargi irin wannan neman duniya da san duniya Allah madaukin sarki yace bal tu'siruna al-hayatad dunya bal tu'siruna al-hayatad والآخرة خير وأبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا أيديكم وأقيموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية نعم وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لأن يشاء يا سؤال رما قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتبع واتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة أينما يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض الحياة الدنيا من الآخرة آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون كيسو كيسو تا كيسو أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في من كان كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد كيسو كيسو ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فعارف أمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم ذلك مبلغهم من العلم أها. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى التكبير الله التكبير التكبير الله ما دوكي سركي yana bayani akan irin yadda rayuwar wasu daga cikin al'umma take Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba tu'siruna al-hayatad dunya kuna zaɓen rayuwar duniya in ji Allah kuna fifita rayuwar duniya in ji Allah Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa alhali kuma lahira lahira khairun ita ce tafi alkhairi wa abqa ita ce tafi wanzuwa tafi dawwama ita duniya matsala ce ga da matsala kuma ga ta da saurin gushewa wato ku saurara ku shi ba inda za ka gane duniya ba komai ba ce gaba ɗaya ma wasan kwaikwayo ake sai ka je asibiti sai ka je ina kama hanya ka je asibiti nan ne za ka gane da duniya take in baka santa ba idan wani ba ya zo wajen likita bai da lafiya wani dan tsumburaren ba sai likita sai dauko ta yan na'ura sai rinka daddangula masa yasa a kunne yana wani muzure yana wani zara ido ko ba kake ba idan ya dan daddangula ya daddangula daddangula sai kalle shi ya ce to ai matsalar ku kenan ku mutanen kauye kaga baka cin abinci mai kyau baka samun balanced diet shi yasa ka samu matsala kaga yanzu jikinka ba vitamin A ba vitamin B ba vitamin C ba vitamin D E F <laughs> ba haka likitoci suke ba in eh, ya ce ya zai yi likita a ce ai dole kaga ka samu kwai ka samu hanta ka samu liver ka samu kidney ka samu alayyahu ka samu madara ka samu bombita ka samu obalti ka samu kaza ka samu kifi da miss grill da shish kebab da white rice with salad da omelette da da da duk abin da ya san ba kauyen nan bai da kudin da zai siyo ranar likita ke ya kirga mashi ya ce ko ya samo su ya rinka ci ko ya mutu kuma shegantaka ce ba to zai ku ci bayan ba kawai ya tafi kai da ci gaba da zama asibiti ka tafi ci gaba da zama idan aka rashin za kuma sai ga wani kwamishina shi kuma bai da lafiya sai ya taho ina ba ta gane wannan ko wani alhaji haka wanda akwai kayan aiki haka a hannunsa ko wani honorable da ya zo da ya wannan na'urar da ya sa wancan faida zai samu shi sai ya saka sai ya dangula ya dangula ya dangula ya dangula in ya gama sai girgiza kai ya ce oh god ya ce ranka ya daɗe shi yasa muke gaya muku ku rinka lura da diet ɗinku yanzu kaga kana da matsala matsala ta ma yawa ya ce kaga na farko dai eh, kitse ya maka yawa sannan jininka ya overdose sannan <laughs> ya ce to likita ya zan yace sai ka dauki mataki sosai kaga ita kaza tana da hatsari kwarai da gaske ita ke jawo ciwon basir ka kaurace mata ka ce to yace kaga kifi yace eh yana da mai kodewa zai tada maka shawara ka ce to yace kaga kwai yace eh is highly proteinous yana da hatsarin gaske ka kaurace masa yace to yace kaga bombita jinin ka zai overdose yace to laji yace to kaga man shanu zai sa hanjin ka ya santsi yace to laji yace kaga jan nama yana kawo ciwon kafa zai haifar da gout ka ce to laji duk abubuwa da ya lissafa wancan makauye ya ce idan bai samu su yana ci ba zai mutu kai kuma sai kirga maka su ya ce billahi la zai in baka ba za ka shiga bala'i ƙarya ke musu haka yake faruwa ko ba haka yake faruwa ba ita duniya da hanyar ganin ta matsala ne da ita kar ka dauka ko wanda ke cin jin daɗi kowa cikin matsala yake ka Allah kawai sai ka samu sauki in ka je wajen alhaji da alhaji zai kirga maka matsalolin sa wallahi sai ka ji da ce ka dawo alhajin sai ka ce ga faza kara a baka kana talakan ka yafi maka sauki zagaya ka gani je ka zagaya ka ga za ka samu yanzu maganar nake ga maka gwamnoni da yawa da ba su iya bacci ko suna yi akwai gwamnoni da yawa bacci gagara sai yake za ka samu minista bai iya bacci yana cikin matsala sai kai karfe uku na dare da ya ji karar waya an cewa mai gida ne yake magana ko karfe uku na dare ne sai ka ga fi ya ji mota ko gengedi yake dole a tare shi a kawo naske ya yi overdose ya sha ya hada da lipton ya wanke fuska ya fiki fiki da ido sai ka ce dan wuta dole ne sai ya ji an kira wa ake maka akwai wanda ke jin daɗi kowa da irin tasa matsala kanta kowa sai ya yi ta in ka yi dan kwadago ne kai ta hannu in dan garuwa ne kana dauko a kafada kai kaddar kafada in nama kake sayarwa kai ta ka ko ba yi in kai dan keje ke ne kafar ka jarin ka kai kantar kafa idan kai sarkin gargajiya ne kuma saboda tsabar zama a ofis kai kantar duwawu dole ne sai ka samu dai kai Allah ka gafarta mana Allah madaukin sarki ce bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu lahira khairun ita tafi alkhairi wa abqa ita duniya ba ta wanzuwa ko ka tafi ka batta ko ta tafi ta bakka akwai shekarun da kawai in ka kai wallahi ya zama duniya ko kana da kuɗi baka jin daɗin su haka ne ko ba haka bane da ka kai shekara ɗari to da daɗi ya saura maka shekara ɗari an ka farfe sun kaza baka isa ka sha ba cikin ka sai rikici ba ka kwana kan gado sai dai a ƙasa in ga kwana kan gado ka kumbura AC kana ji kana gani dole a kashe in aka bari ta hura kaka kamu da mura fanka ka ce a kashe sai ka ce ka dangare haka za a kwana idan an ce amma sabo amarya ƙara a samu masu tsohuwa wacce ta iya kunu ta fi amaryar amfani duniya ta ƙare ko bata ƙare ba wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce ta fi alkhairi a waccan ayar ta suratul radi Allah ya ce wa farhu bil hayatid duniya mutane suna farin ciki da rayuwar duniya sai Allah madaukin sarki ya ce wa mal hayatud duniya fil akhirati illa mata rayuwar duniya ba komai bace an kwanta da lahira face dan wani jin dadi ma yuta mata ubihi sun mai zu dan jin dadin da za zai da karshe kuma zai sake gushewa Allah ka gafarta ba. kai ku saurara ku ci ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin duniya an kwanta da lahira kaman ka dauki allura ka sa cikin teku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal yanzur ahadukum bima ya'udu ɗaya daga cikin ku ya ɗauki allura ya tsoma cikin teku ya ciro ta ya ga mai allura ta kan fito daga cikin wannan teku in ba ta kan fito abin kirki ba to abin da allura ta ɗauko shine kwatankwacin duniya in ka kwatanta da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marra su ya bi ta kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ana ta hada hada ana harka da aka wuce gaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mushin dan akuya wannan tsumburan dan akuya ya mutu an jefar da gawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama bindin da akuyan sai daga haka dan karami ne dan raban mai abushe kuma ga ya mutu ya muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridu an yakuna hadha lahu bi dirham waye a cikin ku zai karbi wannan ya ba mu dirhami guda daya sabai suka ce ya rasulullah ma nuridu bi shay ba ma dirhami ba abinda bai kai dirhami ba ma ba za mu bayar mu karbi wannan ba me za mu yi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waye yake so a bashi kyauta suka ce ya rasulullah ba mu da bukatar wannan sanda yake da rai ma wannan an babu ba zai amfani ba balle ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la dunya ahwanu ala Allah min hadha lakum yace wallahi duniya tafi ya dauke gani wannan ba komai ba a wajen ku to duniya tafi haka wulakanta a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ingantacce yace law kanat dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafiran shurbata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da duniya ta kai darajar fiffiken sauro a wajen Allah da Allah bai shayar da kafiri makauruwa guda ɗaya ba a duniyar saboda ba komai ba ce ita shi za ga Allah har yake barin kafirai suna fantamawa ke karshe ma Allah cewa yi wallahi wannan duniyar zai nuna muku ba komai ba ce ba don kar ku taru ku zama kafirai ba da duk wanda ya zama kafiri sai Allah ce mala'iku ku gina masa gidan zinari walaula an yakuna an yakuna an-nasu أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة يوا ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kan mutanen duniya su zama al'umma guda ɗaya ba gaba ɗaya mutanen duniya su zama kafirai Allah ya ce laja'alna liman yakfur bir rahmani da mun sanya ga duk wanda ya kafir cewa Allah mai rahama libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij alaiha yazharun Allah yace da daga sanda ka zama kafiri sai Allah yace a gida maka gida rufin gidan kuma ba da zinzaye ba da aluminium ba Allah yace a dauko tatacciyar azurfa a yi rufin gidan da shi yanzu da Allah ya wani ya san cewa idan ka idan ka kafirce za maka gida a yi rufin gidan da azurfa da Allah zai kafirce ko ba zai kafirce ba wali buyutihim abwaban kuma gidajen nasu za a sanya musu kofofi duka kofofin na azurfa in ji Allah madaukin sarki wasururan za a sanya musu gadaje alaiha ya taki'un za su rinka kishin gidawa akan wayannan gadajen kuma duk gadajen na azurfa ne kai Allah ya ce wa zukuru fada da zinari ma za a yi musu wannan gaba ɗaya in ji Allah Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wannan abin da aka lissafa gaba daya ba komai bane dan jin daɗi ne na duniya wanda bai taka kara ya karya ba Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira a wajen ubangijinka ita ce ga masu tsoron Allah Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah kada ku bari duniya ta tsore muku ido ita kadai ce tunaninku kawai ka zauna baka da aiki da wani ya zo ya wuce da wata katuwar mota kosashiya kana kan lokacin ziyatsa ka ce billahi lazi mukan duniya rakiya muka zo na rakiya wai saboda kawai bai samu katon mota ba rage a duniya kai kun san hatsarin da ke cikin wannan wanda ya zo da wannan katon mota ta halale samu mota ko ta haram ya sa mota ka sani ya taba daukan karuwa a motar ko bai dauka ba ka sani an taba zina a motar ko aka je wajen zina ka sani menene abin shawa a ciki menene abin da ya burge ka kai ba ku san abin da ya so ya samu wasu masu imani ba kenan a zamanin annabi Musa da suka ga karuna yana fantamawa suka gagara tsayawa su lura wai su ga mutumin nan yana tare da Allah ko bai tare da Allah dukiya in ba ta taimakon addini dukiya ba ta amfana islam dukiya ba ta amfana dawa me amfanin ta it is just a zero behind a decimal point kai je ka suratul qasasi Allah yace inna qaruna kana min qaumi inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwati id qala lahu qawmuhu la tafrah na'am Allah la يحب الفرحين الله ما دوكي سركي يتي إن قارون للي قارون كان min قوم Musa, دا ya kasance min قوم Musa daga cikin mutanen annabi Musa ne malamai su yi magana guda biyu wasu ka ce kana min qaumi Musa ya kasance cikin mutanen annabi Musa cikin mutanen da aka turo annabi Musa zuwa gare su kenan shi kafiri ne domin kafirai ne aka turo annabi Musa ya zo musu wa'azi yana cikin mutanen annabi Musa amma shi ba mai imani bane fasara ta biyu da malamai suka ce suka ce kana min qaumi Musa ya kasance da yana cikin mutanen annabi Musa wayanda suka imani da shi suke tare da shi da shi ake fafutukar wa'azi da shi ake shiga lungu da sako ana wa'azi ana isar da sakon Allah amma daidai lokacin talaka ne bai da kokobo bai da titi kun za ko wanda da talaka ne da shi ake harkar sunna ko duk wajen wa'azi za a ganshi masallaci za a ganshi in za a je wajen wa'azi duk za a ganshi daga baya ana nan ana nan sai ya kama kasuwa likafa ta ja gaba karshe sai kuɗi su shigo da ya samu kuɗi daga nan baka ƙara ganin shi wajen wa'azi baka ƙara ganin shi wajen harka addini daga nan ya aji akwai su a cikin mutane ko babu duk wanda ka samu irin wannan yana cikin jikokin karuna yana cikin jama'arwa yana cikin jama'ar ka shine kada min kauyi musa da kamiye kudi da su ake tallafawa dawa da su ake fita da su ake gwagwarmaya amma lokacin ba kudi. shi yasa za ka ga wanda bai san Allah ba in ya ga kuna yawo kuna wa'azi kuna da sai ce rashin aikin yi kuma rashin aikin yi bayan za ka rinka yawo gari gari ana ita just a job like that ko ka ji rashin aikin yi na'am kiyama ƙarya ne ko gaskiya ne zamu haɗu tare da kai a can kai bayani wa ubangiji in Allah ya hada mu wai da da shi ake gogormaya kana min qaumi Musa fa baga alaihim daga baya ya zo ya zalunci a kansu da kuɗi suka samu sai ya koma ɗan ta'adda ya koma mai fada da wazi ya koma mai fada da da'awa ya koma mai gaba da addini karshe ya koma yana gaba da manzon Allah annabi Musa alaihi salam sabaga ga alaihi wani ya jawo haka Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz mun ba karuna taskoki na dukiya taskoki na arziki inji Allah wato bayanin dukiyar da aka ba karuna ba za ta yiwu ba sai Allah ya baka wani bayani da zaka dan iya fahimta za a dan haska maka kamar haska maka ne za yi Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz mun bashi taskoci na arziki ma inna mafatihahu wanda yawan dukiyarsa ta kai matsayin da makullai da yake kulla bankunan da yake aje kuɗi bankuna da yake tara kuɗi a ciki makullai ki dan makulli na banki kawai idan ka tara ka tara saboda yawan bankunan makullan bankunan kawai in ka tara su a wuri daya latanu bil usbati za ta yi nauyi wa taron al'umma sai ka samo karfi majiya karfi guda arba'in kamin su iya ɗaukan makullan bankunan da ƙaruna ke tara ku akwai mai kuɗin da ya kama da wani yanzu a duniya da ala duk masu kudin najeriya an an zo lissafi zuwa ake fara kawo masu ɗangote ba duk kudin ɗangote gaba ɗaya idan ka tara su gaba ɗaya ka kulle su a cikin shaguna makullan shaguna in ka kira yaro ɗan shekara bakwai zai iya ɗauka ko ba zai iya ɗauka ba kenan ashe gaba daya abin da yake da shi is just a teaspoon in an kwatanta da dukiyar karuna mai kalmasasshiyar hula da yake ga ya shi abubuwa ya koma gona duk dukiyar tasa in ka tara in aka sa ta aka kulle makullan ba sai ka zuba aljihu ba kai wayanda ake gani manyan masu kuɗi na duniya a halin yanzu irin su bilgin idan ka tara dukiyar gaba daya a bankuna makullan bankuna wallahi sai ka tura aljihu ka kama hanya ka kauce idan dukiya suka tara ba su tara ba na makullan taska taska ba shi sai an samu katti guda arba'in sai wasu malamai suka ce a al'usba sai an samu raƙuma raƙuma guda 40 kamin su iya ɗaukan makullan taskokin dukiya na karuna dukiya ta taru ko ta taru ba dukiya ta gama taru? ma inna mafatihahu la tunu bil ta ulil quwa kai a lokacin karuna kuma sai aka fara dagawa sai aka fara jiji da kai sai aka fara alfahari kun san ko yanzu dan kasuwa in ya fara samun kuɗi daga inda za ku fara ganewa sai fara muku kallon hadarin kaza ko idan ku zo kuna tayi duk ajin da kuka kawai ce ba haka bane in kai magana ce saurara ustaz saurara ustaz duniya yanzu ta canja ka ganni nan ban yi karatu ba amma billahi lazi na yi yawon duniya wanda ya karatu ba amma yawon duniya wato yawon duniyan da ya har samo experience da yake daidai da wannan ayat da kaja kai ka zo ta shiganta ka sai aka fara mai sai aka fara alfahari in qala lahu qaumuhu yayin da mutanen suka ce masa la kada kai alfahari in Allah ya baka dukiya ba alfahari za kai ba cire dukiyar ka taimaki addini cire dukiyar ka gina addini a gina sunna sai ka ɗaukaka a duniya ka ji daɗi a duniya ka ɗaukaka a duniya kai mutunci a duniya sannan ka ɗaukaka a lahira ka ɗaukaka cikin malayakun sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida ta bakwai ka zama cikin masu tafiya aljanna a safin farko a ranar tashin alkiyama in qala lahu qaumuhu la tafra mutanen da suka ce masa karki alfahari ya kai karuna inna allaha lalle allah la yuhibbul farihin baya son masu alfahari to me ya ba wannan lokaci a ramma wabtaghi fi ma ataka الدار الآخرة ولا تنس نصيبك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين تجي فيما آتاك الله الدار الآخرة ka nema daga cikin abin da Allah ya baka yi amfani da shi ka nemi gidan lahira kai ku ce Allahu akbar wannan shine dalilin da yasa ga duk inda malaman sunna suke abin da za su gina mutane shine ku gina addini ku gina me ku gina addini malaman sunna ne kawai za su yawo su ce ku gina addini malamin bid'a shi shine addini in kana so ka taimaki addini ka bashi kuɗi ka taimaki addini kenan ko ba ka malaman bid'a suke ba ke za zaka yin nan kasuwa ne na tare da malaman bidiya bai yi amfani a dindin lalacewa zai karshe duk zai kare ne wajen yi wa shehunne hidima amma ba zai taimaki addini ba kullum sai dai a ce masa to ka gani alhaji hidima in dai kai hidima to babu matsala yadda kake mai kudi a duniya lahira ma mai kudi zaka zama ai da ma Allah ya ce ka masali duniye ka masali lakire kai ka jo ta aya wace ba san wace sura take Allah ran kai ne gangara a wata sura wannan aya take kamasali duniye kamasali lakire wannan shi ne matsalar malamin bidiya shi yasa an ciya mana lokal gamba ne malamin bidiya suka kewaye shi to bai iya taimakon addini ko aiki bai yi mutane lalacewa zai abin da za a nuna mashi kawai duk yadda ya ga dama ga wani salati guda ɗaya ne ya sai ya tafi aljanna ya sace dukiyar ku ya zagi dattawan ku ya zina da 'ya'yan ku an ce mashi ba matsala wannan shi ne babban matsalar bidiya da malaman bid'a shi yasa Najeriya ba ta gyaruwa saboda malaman bid'a da ke cikin ta ko za ta gyaru ba za ta gyaru saboda malaman bid'a suna da ƴan siyasa ba za su daina sata ba ga malaman bid'a suna ce musu duk abin da kai ba matsala in dai ka mutu da san shehu wani a ranka an gama to za a gyaru don me za su daina sata ƴan fashi da ke fashin nan su ake ba su lakanin fashin ba ku an samu ba malaman suna ko na bid'a wake sawa a kawo kan jariri malaman suna ko na bidiya wake cewa a ciro gawa daga kabari malaman suna ko na bidiya wake cewa a kawo likafa ne malaman suna ko na bidiya wake cewa a yanko nonon mace malaman suna ko na bidiya su wake da kakkaifi su wake da daushe tsini su wake da baru uwa uba su wake kau kaudabara su wake ba barayi badu su wake ba barayi jingina bango su wake ba barayi layin zana a ba barawo layin zana kai ko mai gida hada ka da ƙaho a ce ya barawo ba zai shiga ba kai ko barawo a baka laya a ce shiga lafiya kalau sadar sadar za ka shiga ka ɗauko ka ji matsiyaciya da kijakiya da kidai duk zuwa ke wannan suwa ke ba karuwai lakanin farin jiri a rubuta wa karuwa hatimin annabi yusuf a shekarun ta rinka tsarki da shi za ta ƙara farin jiri mazinata kwasomomi za su zo da yawa malaman suna ke wannan ko na suwa ke rubuta ƙur'ani da jinin haila suwa ke rubuta ƙur'ani da jinin biki suwa ke rubuta ƙur'ani da mani suwa ke ba yan daudu lakani duwanda sharin suwa ke malaman suna ko na bid'a duk yan daudu yan daudu nan ahalin suna ne ko yan bid'a yau kana garda ma tambaya Allah rama bakar adam za a je wa'azi a kazina kawai an zo za a yi sallah a tasha aka sa shi lima abin kada alaran ma kamo dogo sura rinka karantawa a ce akwai dan daudu yana so ya doya sai ya zo ya za a yi sallah sai ya shiga dan daudu ya saba da irin sallan nan kotan kurciya ta yan bidiya ya ji sai dogon karatu ake tun yana wayewa yana kallon doya shi san ya ce kai zancen banza zancen wofi abu daga a aƙida ba ɗaya ba in bari doya ta ta kone na kasa sallah sai na wurin dan daudu halin suna ne ko dan bidiya ba ku an samu ba ahlus suna ne ko dan bid'a to matukar suna nan bala'i ya rinka aukuwa cikin al'umma ke Allah ka gafarta mana Allah ka sama mana mafita suka ce masa wa botaki fi ma ataka Allahu jara akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka shi yasa za ku ga ahlus suna muna kira zuwa ga masu kuɗi da masu hannu da shuni a gina masallatai yanzu ga makaranta za a gina amma gina makarantar baiwar Allah ce mace ko baiwar Allah mace ita ta fara asasawa yanzu fara dawa ake bukata ne bayan Allah ku zuba jarin ku a cikin wannan aiki na alkhairi ku jira sakamakon ku ranar tashin alkiyama wallahi duk sanda kai aikin alkhairi irin wannan shi ake cewa kafin jariya ko kana kabari kamshin lada na zuwa gare ka yanzu ba ga masallaci ba bayan Allah da suka bada gudunmawa a gina wannan masallacin ko sun mutu matukar ana sallah a wannan masallacin har kiyama ta tsaya ba za a rufe akawun su na lada ba ana tura musu lada akwai alkhairi da ya kai wannan akwai riba da ta wuce wannan shi yasa malamai na sunna suke kudaitar da ku cikin abin da Allah ya baku ku kira wani abu ku taimaki addini ita lahira a nan duniya ake neman ta da mala'ikan mutuwa ya zo ya shaƙe ka shi kenan an gama dukiyar kana mutuwa ba ta ka bace ta masu gado ce ko ba ta masu gado bace sai a fara baje wallahi kana mutuwa tun kamin a kai ka kabari mata za su fara hararawa wata mata nace ina ma dai gidan nan ka anguwa kaza a ce shi za a bani ya ce ba babanmu ne mutu ya ban mana an gama su samu ta hanyar halal sai da tambaye su ya suka ne ya suka kashe kai da ka nemo kai za a tambaye ka ya ka samo ya ka kashe two dimensional kenan me ya kamata ka yi ka cire ka taimaki addini yanzu ka likar steven mawaki ne a kasar ingila bayan ya mutu aka canja masa suna ya koma yusuful islam bayan ya musulunta cikin gajeren lokaci da shi da abokansa sai da suka maida coci coci guda 250 ta koma masallaci da makarantar islamiyya a kasar ingila coci 250 za su samu katuwar coci su samu fasan su ce to kai mutane ba zuwa suke ba kowa harka gaban shi ta ishe shi gashi kana da matsala bai ko ba a samu sosai ka da ta mu saya mu biya ka ka samu kuɗi masu kauri ka je ka gina karama ka ci gaba da yi ya ce what in ya ji kuɗi masu yawa sai ce kai wannan maganar tana da kyau ba sai a kira lauya a rubuta deed ba agreement da an sai an bashi kuɗi ya je karama ita kuma cocin sai a mai da ita masallaci kun san cocin za a mai da ita masallaci ba wahala sai a dan dubi ta gefen alƙibla sai a dan huda <laughs> kullum na kan gaya muku a najeriya babban matsalar mu shine har yanzu ba mu iya infaki ba ba mu iya za mu cire dukiya mu taimaki addini ba wannan shine babban matsalar mu a najeriya yanzu ba lancin za a yi ba to kowa da yanzu sai fara duba ga da alhajiwa da alhajiwa suka zo yaya akwai wakilin gwamna ina kwamishina ne? ina nan sakatare wa ne? ina ciya mana local government ina yace ina PA ina director ina waye idan ciya mana local government yanzu ya bada miliyan goma da Allah lada a account din wa za ta na shigo to kai ba idan alhaji ya zo bada miliyan ashirin lada ta waye kai lada nawa za a baka kenan kai ba za a baka lada ba sai kai ne sai kai ma kai to yanzu bai nan gudu shine kai me kai kai me kai to dan akwai bukatan kai a san menene kai kai me ka asasa babu tashi daga wannan wa'azi in Allah da sai mun zuwa mu mutum nan da dare yadda ya Allah ko ka dauki mu cikin dare Allah ka gani dai mun fara badawa kafin gobe Allah kai da karfin Allah ba mu tashi a wannan taron wa mutaki fi ma ata sallahu jaral akhirah ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah madaukin sarki ya baka shi yasa za ku ga al'ummar duniya ba wanda arzikin su ke tafiya da gaugawa kamar larabawa ko san dalili infaki da taimakon addini je ka madina ka ga ikon Allah za ka je ka samu katon gida wanda a nan Najeriya gwamna ba zai iya kwana a gidan ba gwamna bai kai gidan irin wannan gidan ba gwamna bai iya ba kun san su za a je gidan ɗalibai da ke karatu irin su alaran ma a ce to masu mata ku zo kowa a bashi a fatilan guda ce a baka ɗaki da falo da komi ga ruwa ga wutar lantarki ba abin da zaka biya ɗalibi ne kai ka zo ka koyi addini ka je ka karantar da su zuwa suka ɗauki nauyin mawadata masu kuɗi da ake ce hubusi kai ta karatu in ka gama na je cikin wayar wayannan gidajen na ga yaran su na ga yaro wani kulkul haka kamar dan balarabe kafar wani a karkace haka nace wannan fa wai wai rana ba ta duka shi ne shi yasa kafa take lankwashewa yanzu likitoci sun ce wasu rinka dan fito da su ana dan shanya yaran a rana rana ta dan dake su ko na minti 30 sannan a sake mai da su saboda yaron da uwarsa sai su shekara guda ba su ga rana ba saboda taimakon mai taimakon addini ka yanzu ramadan da yake zuwa ka je haram na madina ka je haram na Makka ka ga yadda masu kuri suke yi yanzu akwai waɗanda suna nan sun buɗe office office abinda ake bukata sai ne mata zai rijista idan ka je kai rijista za a ce ma kullum ka zo a bata rabe rago da shinkafa mudu kaza da kilo kaza na kaza da kaji katon daya da madara guda kaza da kaza har azumi ya kare kullum ka zo ka karba idan kai goro ne akwai inda zaka je kai rijista a ce kullum ka je karbi kayan bude baki idan ka je a hada maka da al'urs da addajaja shawwa da addajaja alal fam da asir burtukal da asir manju da asir magalgal har azumi ya kare saboda kaje kai azumi wanda mu yan kasuwa mu a nan Najeriya yanzu azumi ya fara zuwa to komai zai tashi farashin kwai yanzu zaka ji yayi sama man gida sama sukari sama tattasai da albasa yana yau Ramadan ya kusa iso yanzu nama kilo ɗaya in yana kaza a ƙara shura shi gaba wai saboda wata mai albarka ya zo bari a azabta da bayin Allah a cikin watan saboda rashin imani ku zo duk kasashe inda ake ci gaba ku gani ɗan azumi ya zo komai karya farashin sake abin da ake bukata alhaji duk abin da yake sayarwa shago in ramadan ya zo duk abin da kake ci riba naira goma a kansa ka rage naira biyar ka ci riba naira biyar ta ishe ka abin da yake cin naira ɗari ya naira hamsin ka ci riba naira hamsin ta ishe ka kafiri ya zo shago zai sai madara ya ce nawa a ce masa madara naira kaza ya ce a ah, da na san naira kaza ake sayarwa ya ake ta sauka a ce masa ramadan mubarak cikin watan ramadan ne shi yasa komai ya sauka kaza. ka ji kafiri na oh this ramadan na wanda oh may Allah repeat it again ka ji kafiri da kansa yana cewa Allah ya karo ramadan ya karo ramadan amma kafiri ya je duk abin da zai ya tashi ya ce me ya jawo a ce ramadan ya je zai sai man gida ya tashi me ya a ce kai baka san ramadan ne ba ya je sayan kwai yayi sama ya ce ya a ce ramadan ya je sayan siga ta tashi ya ce ya a ce ramadan kafiri zai tsane ramadan inda ko ba zai tsane shi ba kenan suwa suka jawo arna su tsane ramadan musulman ne ko arnan musulman su ne suka ja saboda duniyar ba a santa ba ba a sanya ya kamata a neme ta ba balle da ya kamata a sama ba wa butaki fi ma ata sallahu daral akhirah suka ce wa karuna ba an ce karka ji dadi a duniya ba dan kana neman lahira a duniya wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabonka na me na duniya a nan duniya ya halatta ka ci abinci mai kyau ka ɗinka riga mai kyau ana so ma musulmi a ganka cikin kamala ga riga ga hula da an ganka an ga mai imani ka ƙara ɗaukaka darajar musulunci da kwajinin musulunci ku saurara matasa da dama daga cikin ga matasa ba su gane amfanin sa sutura ta musulunci ba wato sa sutura ta musulunci tana da fa'ida da yawa akwai wani kyas da ya faru wani yaro a gari musulmi ne amma abokin shi kirista ne amma shi irin gayu din nan ne Ko kusan gaya akwai matsala ba sani ba ko akwai su a duk ya akwai gayu to shi gayin da ya kira abokinsa abokin kirista na ce karaka ni gari mu kawai mu zan je gari iyayena sai ce to wannan kirista da yake ya san garin musulmai za a je ya san sutura ta musulmai sai je ya samu jamfa da wando da hula ya saka ya zo ya ce mu tafi shi kuma wannan musulmin wai shi gaye ne aka je aka ɗauko wani jeans aka saka ga wata t-shirt ga wata suwaita ta leg aka saka aka kawo ta layer aka ɗora aka yi wani aski kan sai ka ce dutsen guga aka kawo wani bakin tabarau wasu kwartara kwartara aka maka ga wata sarƙa a wuya ga wani kwartara kwaftaran takalma tafiyar ma ba za a yi ta masu hankali ba shi ni ga ne sai tafiyar mahaukata ana wani tura kirji gaba ana wani dawowa bayan hakan in ka taba shi ce shine Bobby Brown ko shine Osha ko shine Tupac ko shine Nelly ko shine 50 Cent ana wani bubbudawa ana wani boka sai ka kai da kagan shi ga dan wuta ga musulmi cikin sutura arna ga arna cikin suturar mai sai suka shiga mota ana tafiya kan hanya sai aka yi rashin sa sai suka yi accident gaba ɗaya kuma suka mutu aka yi jigiyar gawa ba a gane masu ita ba gawa tana ta zama a mutuwari ba a san masu ita ba saboda iyayen yaran can ba su san ya taso yana zuwa ba da gawa ta dade ta dade to yadda ake sai a kira fasto a kira liman kowa ya zo ya dauki nashi to ba san masu gawar ba shike da aka taho liman kana zuwa ka ga wannan ga jallabiya ga dogon wando ga hular can gefe liman ya ce allahu akbar allahu akbar allah sarki kawai sai doki gawar nan aka je aka yi masa wankan gawa na musulunci aka sa likafani na musulunci aka masa sallah aka girmama gawa aka mutunta ta aka je aka yi wa gawa jana'iza ta musulunci wannan gawa ta musulmi ga cikin sutura arna ba gane musulmi bane a tsallake shi can fanso ya shigo ya duba ya duba ya ga wannan ga aski irin na bobi brown ga jes ga player fasto ya kalle shi ya ce wannan mabiye ne kawai sai fasto ya kwaso shi aka je dan nema aka dana shi cikin akwati aka buga kusa aka je aka binne inna lillahi ba na ce muku wancan ya zama dan aljanna wannan ya zama dan wuta ba amma dai gawar wancan arnan ta yi mutunci ko bata mutunci ba me yasa ta yi mutunci saboda sutura ta ne gawar wannan musulmin ta wulakanta ko bata wulakanta ba me yasa ta wulakanta kenan sutura musulunci abu ne karami ko abu ne mai muhimmanci abu ne da yake da muhimmanci kwarai da ke sa matasa ku su sutura ta musulunci ku rike ta in Allah ya buɗa maka koya wai ke ka ga matashi an je an siyo wani wando nan hoton damisa nan hoton maciji nan hoton nan wata geza da ruwan sama zai dake shi matsiyaci sai an je da wulbaro a ɗauko shi sannan a koma a ɗauko wanda kuma ka sai zai baka haushi wai sai sai wannan wai dubu bakwai ake sai shi uban sa bai da buhun masara wai ya sai wannan dubu bakwai yanzu kwanaki wani bala'in da ya samu mutanenmu riga da wando na fekar sai da kai dubu goma sha biyu riga da wando wanda aka rubuta beka ma ciki kusan waye beka wani dan kwallo ne wai wai wai rigarsa da wandan dubu goma sha biyu bekan din nan fa yi fira da shi aka ce masa a duniya mai kafi tsana yace abin da ya tsana a duniya gaba ɗaya shine musulunci da musulmi amma dan musulmi zai je ya siyo riga mai hoton beka. da wanzan dubu goma sha biyu ya saka wanda in zai suturar musulunci wannan dubu sha biyu sai ya masa riga da wando da huda ta markaɗe lalacewa ce ko ba lalacewa ba ce wala tansa da si baka minar duniya suna fada wa karuna kada ka manta da rabanka na duniya wa ahasin kama hasan Allah ilaika ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka menene kyautatawa ka taimaki addini a gina masallaci a gina dawa a shiga lunguna da saƙo a isar da saƙon Allah ya kuma wadata ku rinka ɗaukar nauyin dawa a rinka shiga lunguna da saƙo ana isar da saƙon Allah ana wazi wallahi in kana zagayawa za ka ga abun ban mamaki je ka ƙasashen kudu je ka jihar rivers zuwa can jihar su mai yan malfaɗin nan ka ta wallahi mutanen wannan area ba mutane masu saurin son addini kamar su idan aka samu matsala suwa za su je su karantar da su a mun je rivers wa'azi mun ga abin mamaki wallahi mutum zai zo da gudu ya ji ana raba musulunci ya zo ya kama kai akwai wanda wani wanda ya sani abokin shi harkar kasuwa na hada shi ce zo da kasu gidansu suka je uban kafiri ne sai lokacin sallah ya ce a bashi ruwa ya alwala ya alwala shi tsoho yana kallo aka dan kawo masa tabarma ce ina alƙibla aka nuna masa sai rinka yin sallah to da yana alwala sai shi tsohon da yake ce kan tuhu kai masa ruwa ya wanka mana tun da zafi ya dame shi sai aka ce ai ba zafi ne ya dame shi wace to ga yana jijjiga jikinsa aka ce alwala yake me alwala aka ce wani abu ne da musulmai ke in za su bauta wa Allah sai tsaya tsoho yana kallo sai ga an yi alwala an zo ana sallah to sai da abun ban mamaki ana gama sallah sai kira dan nasa yace kira mun wannan abokin naka yazo yace koya mun addinin kan nan da ganin addinin kan nan Allah yana son addinin ina so in shiga alwala kawai ga nan mun je wani gari sallah muke yi arna suka zagaye mu banda Allah ba wanda ya san adadin su wallahi sallah kawai ake yi ganin sallar wasu suka musulunta arniya haka za ta kutso cikin sahu sai ayi sallah da ita a kowace ta kutso za ta shigo aka tare ta ta ce why now wai dai me za ta tare ta aka ce you are headed kanki a buɗe ne ba lullubi ta ce oh god biriskila baro mi wa hankaci sai ta karbi yaran hankici ta kulla abin da ya kullu ta furmutso cikin sahu akwai sarkin da muka je aka yi wa'azi a kofar gidansa ya ce musulmi ku zo zan ba ku fili ku gina cocin ya ce don na ga duk inda aka gina cocin musulmi to wurin yana samun development da wuri shi kawai ta fuskar ya kalla yace zai ba da fili a gina masallaci to amma da mu wasu waye za su dauki nauyin wa'anda za su je su karantar za ka iya zuwa gari ka samu daga limamin hafa mu duk abu gaske da giya waye je ya koya musu addini mu abinda muka yi sai dai mu ce wa kafiri arne ko mun masa wa'azi ya za yi dole sai an samu wanda za su ɗauki nauyi a shiga lungu da saƙo a isar da saƙon Allah na taɓa gaya muku mun taɓa tura masu dawa akwai wani gari ana ce masa mai tunku yana cikin jihar taraba ne amma kan boda yake tsakanin taraba da jihar gombe sai an yi tafiya da kafa an ratsa ruwa an hau dutse kamin a isa gari wallahi cikin kwana ɗaya da yini da ya ka samu sama da mutum casa'in suka musulunta bayan Allah sun ɗauki nauyi yanzu har an gina masallaci a gari. akwai mutanen da aka tura can cikin duwatsun tula wani gari ne sai ka hau can cikin dutse za ka je gari suka je suka samu wani tsohon masallaci da dutse aka gina masallaci ana sallah da limamin da mamun dubbu da suke rigiya idan an zo za a yi sallah sai dai liman ya ce an shirya ce an shirya sai a fara in an yi kamar raka a talatin sai liman ya waiwaye ce ya kun gaji ko a tsara in an ce an gaji a bari a kan ba gaji a ce liman ba mu gaji ba kari on liman ya fito da tarbi a hannunsa ya ce kun ga wannan tarbi aka ce eh, ya ce sardauna ya bani wannan tarbin hannu da hannu ya ce sardauna ya hauro kan wannan dutsen ya mana wa'azi ya musulunta da mu shi ya gina mana wannan masallacin shi ya bamu wannan tarbin ya ce amma tun da sardauna da jama'a suka koma ba mu ƙara ganin masu wa'azi ba sai ko ahalus suna da kuka zo yanzu a ba kusa abun ban haushi in ka shiga garin duk titin da ka bi akwai fosta ta yan siyasa za ka ga fosta ko ta ANPP ko PDP ko AC ko ABGA ko GDB ko DKDD ko ko ko yan siyasa sun kashe kuɗi an je an tallata fatin su amma an rasa wanda za su ɗauki nauyi a je a tallata jam'iyyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka suka ce masa wala tabgil fasada da fil'aun kar ka nemi banna a cikin kasa kar Allah ya baka dukiya kuma ya zama dukiyar banna za ka da ita ka samu dukiya ka mai da ita makamin gina ka samu dukiya ka mai da ita makamin zalunci akan talakawa ka samu dukiya ka mai da ita abinda za ka yi amfani ka yaudar 'ya'yan talakawa ka rika yin luwaɗi da su yanzu ku je ku ga abin da yake faruwa a Kano mai kuɗi zai aure kyakkyawar yarinya ya gina mata gida mai kyau sai ya mata mota duk kudin da take so zai bata duk ƙasar da take so ta je yawon buɗe ido zai kai ta duk wata in italy take so za a kai ta in germany idan hong kong duk inda take so za a kai ta ta je yawon bude ido amma ba ya aure ta bane dan yana bukatar ta kusan amfanin ta a wajen sa tarko ne abin da yake so ta amince ya kawo matasa su rinka zina da ita shi kuma ya rinka luwadi da matasan amfanin ta kawai kina a wajen ya aure ta ne ko me take so za a bata amma ya kawo matashi ta yaudari matashin matashin ya amince shi yana zina da shi kuma yana luwadi da matashi bukatar ta kawai kina saboda kawai yana da wani an mai da kuɗi kayan ta'addanci ko ba mai da shi kuɗi kayan ta'addanci ba akwai waɗanda da kuɗi suke amfani suna zuna da matan aure wani mai kuɗi yake cewa wai talaucin da ake fama da shi Najeriya shi addu'a yake Allah ya karo talaucin aka ce me yasa yace domin shi zina yake kuma baya zina da karuwai kare dauki cutar kanjamau shi da matan aure yake yi saboda mata aure mijinta kadai ke kwanciya da ita ba lalle ne zama tana da HIV ba to idan ba a talauci ya matar aure talauci zai koro ta daga gidan mijinta har ta zo zina da ita shi yasa yake so Allah ya ƙara talauci ga jama'a matan aure su rinka fitowa yana ba su kuɗi na zina da su kai ba dan addu'a na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi Najeriya da wata kila an kibe wala tabgil fasada fil ard kada ku nemi banna a cikin ƙasa Allah ya ba ku dukiya kuma da dukiya kayan yin banna wala tabghi al-fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin lalle Allah baya son masu banna wannan karuna ne mutanen su suke masa wa'azi me ya faru a lokacin alarama qala inna ma utitu ala ilmin indi ana gama yi wa karuna wa'azi ka dauka wa'azin ya shiga ina ashe wa'azi bai shiga ba idan shedan ya riga ya ci riba akan mutum to kuma sai yadda Allah yi budan bakin karuwa sai ya kala sai ya kai mu saurara wannan dukiya da kuke magana wai Allah ya bani ya kyautata mun ku daina wannan magana inna ma utitu an bani wannan dukiya na same ta ne ala ilmin indi saboda ilimi da experience da nake da shi na kasuwa na san business administration na san business management na san yadda ai kwarewa ta da gogewa ta ta fuskan business ita ce ta sa hannun samu wannan kuɗi Yau in Allah yake bara ku danne ba ku samu ba Allah baya san kuɗi kun san mai kuɗi bai gane sunna ba idan kana cikin talauci sai dauka ma laifinka ne baka san yadda ake yi ba ne shi zai dauka kwarai wata ce da goge wata ne ba ma wai Allah ne ya ga dama ya bashi ba to irin wannan ya zaka kace masa ya taimaki addini ya taimakon addini qala inna ma utituhu ala ilmin indi sai Allah ya ce a fara masa ne awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan وأكثر جمعا ولا يسألوا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله يتي وشي قارون ني وين يسري بني وين يقني بني للي الله يا هلك الدار al'umma da dama da ta gabata shi waɗanda sun fi shi ƙarfi sun fi shi tara dukiya wannan dukiya da yake gani kamin shi shi kansa karuna ko wanda suka tara dukiya bai da shi amma Allah ya gama da su ya darkake su Allah ya ce wala yusalu an zunubihim almujrimun yayin da Allah zai halakar da mujrimai ba za a tambaye su laifin su balle su bada hanzari Allah zai turo a darkake su ne gaba daya haka aka gaba da wayanda suka gabace shi kamar yadda shi ma aka gaba da shi sai Allah madaukin sarki ya ce ne fa kharaja ala qaumihi fi zinati yanzu ga karuna zai fita zuwa tawa karuna yayi shiri an tsara dawakai an musu ado da kwalliya ga alfadarai an musu ado da kwalliya ga makaɗa ga 'yan busa algaita ga 'yan sai kayi ga 'yan shan miya ga 'yan kai da komowa an yi fita-fita ta kasaita ana tafiya ya sha ado ya sha kwalliya an taba ado idan ka kalle shi tufafin jikinsa abin kallo ne ya ƙoshi ya yi ɓulɓul fatar jikinsa abin kallo ne abin hawansa abin kallo ne waɗanda ke kewaye da shi abin kallo ne fakaraja ala ƙaumihi fi zinati idan ka kalli abun zai baka shawa idan baka san girman Allah ba me ya faru a wannan lokaci a larama qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya waɗanda rayuwar duniya kada suke nema ita suka sani sai suka rinka cewa ya laita lana misla ma utiya qarunu ina ma a ce mu ma mun sami irin wannan dukiya da aka ba qarunu ina ma a ce mu ma mun samu abin da karuna ya samu innahu lazu hazin azim lalle ƙaruna mai babban rabo ne wanda bai san Allah ba sai ya dauka da duniya ake gane ka samu rabo a wajen Allah ko baka samu ba to me ya faru a wannan lokaci alaramma وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون أنا دي وانا لوكا تسيما سي إيماني سكيكي أمسوا إلا سكفر الشعب سنة ويلكم كيتنكم tawabullahi ladar Allah da yake ba masu imani kairin shi ya tafi alkhairi na amanu ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai amma sai suka ce wala yulqaha illa sabirun ba masu samun wannan sai waɗanda suka yi hakuri Allahumma ja'alna min as sabiri, to amma me ya faru a wannan lokaci a ramma fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الله يجب فكسمنا به سيمك شافي لقارونا الله يتياكي كسا كام قارونا Allah yana baka sa umurni kawai kasa sai ta buda sai karuna ya fara nutsewa karuna yana nutsewa yana nutsewa ƙarshe ya nutse Allah ya ce duk dukiyar da karuna ya mallaka ita ma ta nutse gidajen su nutse komai ya nutse fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya ce muka nutsar da shi muka nutsar da gidan shi gaba daya da dukiyar aka nutsar gaba daya a wannan lokaci Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu babu wata al'umma ko wata tawaga ko wasu masu taimako da suka iya taimakon karuna a daidai wannan lokaci min dunillahi kuma bayan Allah wa ma kana min al-muntasirin kuma bai kaga kasance cikin waɗanda za a taimaka ba saboda haka ya ku bayin Allah mahama qala al-layl fala budda min tulu'il fajr wa mahama qala umru fala budda min dukhulil qabr walau ishta alfan ثم ألفين بعده فلا بد من يوم تسير إلى القبر تزول للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب عما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقود ستندم إن رحلت بدار زاد وتشكى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وكم من فتن أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أقفاله وهو لا يدري وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر يا ويح من أنذره شيبه وهو على جي صبا منكمش يعشو إلى نار الهوى بعدما أصبح من ضعف القوى يرتعش ويمتد الهوى ويعتده أو طعم يفترش المفترش لم يحب الشيب الذي ما رأى نجومه ذي اللب إلا به ولا انتهى عما نهاه النهى أنه ولا bala bi irdin kudish fa zaka in ya ishi uddaka Allah mai wallahi ku ɗauki duniya nan da sauki mu koma zuwa ga Allah mu gane addini na shi ne ɗaukakan mu ba mu da wata ɗaukaka sai da wannan addinin. ya ku bayin Allah kamar yadda na gaya muku gobe in Allah ya kai mu magana ce ta kaddamar da gidauniya ta makaranta ya za a karantar da al'umma addini yadda al'umma suka taru a wannan guri da kowa zai ba da gudunmuwarsa watakila filayen da ake magana za a saya kamin mu tashi nan sai mu tara kuɗi gobe an zo ayi lancin sai a tara kuɗin ginawa a ƙara sai wani filin a gina gidan headmaster da mataimaki da dibiti da vice da time keeper da da da ko ku yadda mu tashi haka ba za ba da samu gudunmuwar ba mu ba da samu yanzu ko a tashi aka ba ba da gudunmuwa ba kun amince za ku ba Allah kai kun amince za ku ba Allah ta gudunmuwar wanda Allah bai kaddara ya zo da shi ba mun ɗauke mashi Allah ya bashi ikon kawo gobe amma wanda Allah ya bashi iko kana da wani abu aljihun ka gobe baka da tabbas kana iya mutuwa cikin daren nan wallahi mun taba zuwa wa'azi ana wa'azi ana kabbara ashe wani kwanan sun kare numfashin ya kare ana cikin wa'azin mala'ika mutuwa ya zara rasa Karshe filin wa'azi ya koma filin sallar jana'iza yana kabbara kami ya wata kabbara an zare akwai wani bawan Allah yana zaune kan kujera yayi wanka ya sa riga sai ya gama kwalliya zai tafi kasuwa ya ce mata ta kawo masa ruwa ya sha kami ya fita da ta kawo ruwa ta ce alhaji ga ruwan sai ta ji shiru alhaji ruwa shiru kada ya bacci ne kwashe ka alhaji sai ta girgiza shi sai faɗi rigijib ashe har malaikan mutuwa ya gama operation an kwanaki wani dan uwa ana ce masa ya haya kiran da Kaduna yana ce mana malamin ga wani abun mamaki wani bawan Allah ya zo teburin mai shayi an hada masa shayi ya gutsiri biredi ya tattauna biredin kamin ya sha shayin aka zara ransa sai wajen wankan gawa aka kwakwala biredin da ke cikin bakin shi ko akwai wanda ke da tabbas zai kai gobe a cikin mu in Allah ya sa mun kai gobe gobe ma za mu kawo tunda bamu da tabbas za mu kai gobe yanzu nan za mu ba tamu ne za mu ba da tamu gudunmuwar da idan Allah madaukin sarki na ga sun fara sa hannu aljihu ka'ida ta ba ku za ku fara bayarwa ba ni zan fara badawa kun san dalili idan kiyama ta tsaya za a je aljanna Allah ya ce to Muhammadu Kabiru kai ka fara bada fara wucewa aljanna kamin sauran su jure kaji rijalu sunna wai daga ni sai shi to Allah ramma ya riga ka daga ni sai Allah ramma yaya a kaddama da gidan halin yanzu kun shirya duk wanda da gaske yake ya shirya zai bada gudunmawa wannan gidauniya ya daga hannu ya ce Allahu akbar kar ba ka zo da koko ba ka daga hannu mala'iku su rubuta kuma a gaba ka jefa ba ka je lahira Allah ya ce waye zaka wanda tsakaninsa da Allah ba zai tashi daga wannan wurin ba sai ya ba da tashi sadaka saboda Allah ya daga hannu ya ce Allahu akbar kai ina yan kwamitin Allah da cikin daren nan zamu hada kudin gini kudin filin Allah yadda ga na wani naira dubu ɗaya ala rama ni zan bada naka saboda in ƙara samu nan ma da kamisho na ala rama ma naira dubu ina ya gaji suke ina ya ban ga ya gaji suna zagewa ba kowa ya cire gudunmuwarsa ku ce Allahu Akbar yan agaji ku zagaya lungu da sako duk wanda ya zo wannan wuri idan kana da naira goma dogara ga Allah da ba biyu ba Allah naira biyar a ga naira biyar kun san babban matsalar ku shine da ku yadda Allah yana da shi da yawa in ka bashi da zai karo maka ba shi yasa sai a zo ana neman gudunmuwa kana da yan naira ashirin ɗinka sai ka ta ƙara tura ta tana ƙara komawa ƙasa idan ka ba Allah naira hamsin kuma sai ka yi wata guda baka manta ba ko mai sai ka gani sai ka ci jiya ka ce ina ma naira hamsin ɗinka tana nan ga sai da ɗumi da yaji sai ka ce mai ina yan agaji ku zagaya ku shiga kowane lungu da sako duk ɗan agajin da ya cire hula kuma ya fara sa taimakon sa hular eh eh gaje in ka cire hula sata ka ciki kuma karka ka ga yan naira dubu dubu ga yan ɗari biyar biyar ga yan ɗari biyu duka ture su ka je ka zaƙulo wata yan naira goma za ka ga tsayayen ka je lahira Allah kai ma sai ce a baka kaɗan tun da kaɗan ka bayar kana da shi a zagaya mata bayan Allah suna nan sun taru a wajen wazi ku samu yan agaji yan ƙanana ƙanana su je su karɓo mai su karɓa gudunmawa a wajen mata za ku sha mamaki in Allah yadda haɗan kunnen zinari sai kun samu wajen ginin wannan makaranta da yadda Allah ku ce Allahu akbar Allahu akbar sai mun ga abin da muka tara a cikin daren nan mu ga abin da muka tara a cikin daren nan sannan gobe da ƙarfin Allah muna fata Allah ya nuna mana abin da za a tara domin kammala wannan aiki wanda bai zo ba in ka je ka gaya masa in ka zo takka tana gida in ka koma ce mata an kaddamar da gidauniyar musulunci mace ce ta fara asasawa ke ma yar uwa kawo tashi gudunmuwar ba da kuɗi ɗauki wani kwano ɗaya sayar da shi kawo kuɗin aje a gina makaranta kin tara kwanuka sai ɗera yake kwana a ciki ƙarshe ki mutu a rasa mai da da su ana magana a taimaki sunna ana magana a taimaki addini ke baki yi wa mai gida ce fa ne ba baki biya kuɗin makarantar yara ba baki sai ɗera yake baci a ciki yan agaji ku zagaya ga mutane na ko'ina suna so su ba da gudunmuwa a bazu a shiga a je a karbi gudunmuwa a sa a gidauniyar Allah malaman sunna kullun nakan gaya muku suke zuwa su yi wa'azi su ba da gudunmuwa su ce ku tara kuɗi ku gina addini a garin ku. malamin bidiya sai dai a tara masa kuɗin ya tafi da shi yanzu malamin bidiya suka zo da yanzu an ciro wata laya an ce ga wannan layar ita kamar yankan wuka dama za ka yanka su ne ai ko kuma ya ce yana shari'a da yan izala an kai ni kotu ko ba ka shige ba ko kuma ya ce janareto ina da matsalar janareto dama zai tura wani dan kore zai kashe janareto ya ce inna lillahi janareto dai babu karshe ya tattara kudin ku da sunan janareto ya murkusa aljihu ya cika rigar shi iska malaman sunna su kaɗai ke karantar da ku ku tara kuɗi ku gina addini ku yi karo karo ku gina addini